batta na batta na batta na batta ha abadan abadiya ban na santa ba ni kamar ina santa kasar da ta taka ma ban na santa haka nake bukata yawa kasar da ta taka ma ban na santa ba na bukata ka a Najeriya to ba ni santa ba ni kamar ina santa ba ni santa ba ni kamar ina santa ba ni santa na ta ba ni oh, santa magana ta kare maza ka tafka ba waje na gaya ma in baka yarda da magana ta ba ka tafi da ni in muka tafi kan hanya tura ni in tafiya ta ba abin da ya daman da ita da kai da ini da kai da ba da ita da kai ba abin da ya dame mu da kai ba abin da ya dame mu da ita ba ruwana da ita ba ruwana da ita ba ruwana da ita yan uwanta ma ba ruwana da su ba abin da ya daman da su haka nake bukata yan uwanta ma ba ruwana da su ba na ba su ba abin da ya daman da su su ma ba abin da ya dame su da kai mijinta ma ba ruwana da shi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 Muna sanar da ku sabuwar tasharmu mai suna Aminu Kano TV don kallon ƙayatattun shirye-shirye na addini da na rayuwa haɗe da magunguna na addinin Musulunci. Shin aljanu ne suke damun ka ko kuwa wata larura ce? Kai kuma wace irin matsala ce? Maza Aminu Kano TV, yi subscribing sannan ka danna ƙararrawa don sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Aminu Kano TV. Aminu Kano TV. Aminu Kano TV. Kana jina? Eh. Yanzu na maka umarni. To. Na baka sakon talatin. To. Maza ka tafi Saudiya. Ni abin da nake bukata da kai, kada mu jayayya da kai. Na'am. Ka tafi da ni in baka tafi kan hanya sai ka tura ni in tafiya ta. Ka tabbatar na tafi kenan. Ai ni ko ka tafi anan yanzu nake so ka tafi. Masha Allah. Na san ai in na tura ka za ka tafi. Kuma nan ɗin ma na tura ka za ka tafi. Tsoro mu tsoron mu tsoron Allah muke tsoron ka muke ma. Kai! Eh. Ba na son ka ji tsoro na. Allah za ka ji tsoro. To na ji. Idan banza waye ne. Allah shi ne abin tsoro. Ni ma tsoron Allah nake ji kar ka ƙara jin tsoro na. To. To. Saboda haka na gaya maka na baka umarni. To.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 tunda na ce zan tafi ai zan tafi to me kake jira komai karka yadda in kidaye in cike kidaya ta abin da dai kuke nufi dai wuliyarta dai lafiya lau za ta cikinta lafiya lau zai yi yauwa ba abu ruwana da ita ba abin da ya daman da ita yauwa uliya kuma ga ta nan abin da ya dame mu da ita dama mu muka tsare ta muka turo mata wannan farin abu muke ta tsiyaya mata da wannan ruwa in ya ƙare ta mace tun bara ta fi ma bana bara ne tun bara in kusa shekara biyu muna tsiyayen mata da wannan ruwa. tun batta faɗa har ta faɗa tun batta faɗa har batta faɗa tana ta dauriya tana 'yanci ba ta gaya kowa he ita he mijinta da fari gaya ma da bin gaya maka ba jini muka turo mata da muka turo mata wannan jini muka daina wannan abu tuntuni ma muka ɗauke mata ma al'ada da muka ɗauke mata wannan al'ada. Kuma kai tsaye za ku iya samu domin turo da sakonninku a kan lambar waya ta sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya ko kuma a kan sifili takwas sifili wato sifili takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku sifili uku sifili sifili takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku sifili uku sifili nan duk mai neman malam ko tattaunawa ko mai matsalar aljani sai ya nemi malam ta wannan lambar waya kamar haka 081 44 61 30 30 ko 080 22 99 96 91 barkanmu da dawowa Ina faɗa sai ka faɗa eh, sai ka hana ni ko sai ka hana ni Allah ya ka Allah ya nufa yawa muka daina ta daina wannan abu ina magana ka daina faɗa za ka daina mun wayo za ka ci gaba da faɗa a'a magana nake to cigaba gaba da ci gaba ji na daina mana mutunci ka zalunci baiwa Allah kuma kana tona absirin da ya faru a tattare da ita abin da ya sa in gaya ma abin da ya sa me ya sa muke son nake son yarinya wannan mm. mun ganta tana da ibada akwai ibada akwai biyayya ta bi yan uwanta girma da arziki ta bi mijinta girma da arziki ke yasa maka shi yasa kuka me wahala haka nan na haƙura dena za ta fi za ta fi mala ko ma ihun ɗazu uyi kakai mu to na yi shuru na yi mala الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيدون بشيء من علمه إلا بما شاء <gasps> وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين ai na gaya maka tun ɗazu ka tafi ka bani waje to maza ne ka ƙar to ba na bukatar wannan surutun naka to tafi inda zaka tafi tafi inda na tura ka ni ba na bukatar labarin ai tona mata asiri kake to maza ka tafi na tafi na tafi ba ni ba ta to maza ba ni ba yan uwanta ba abin da ya daman da ita ba abin da ya daman da su na nan in ma baka tafi ba na sani in ba tafi ba ka dawo a ina nan yau ba ai sun san inda nake ko yaushe su kira wani wannan azaba ka dina gana mata da ruwan azabar mu gani 中岡になぶになぶになぶになぶになぶに ba dan kana faɗa gaskiya ne aka kona ka ba saboda kana tona asiri kuma ba a san mutum aljin ya rika tona mara lafiya asiri cikin mutane shine ba ma bukata ni da abin da ya dame ni da kai idan ka dawo zan dawo da izinin Allah

kuma kai tsaye za ku iya samu domin turo da sakonninku ku akan lambar waya ta sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya ko kuma a kan sifili takwas sifili wato sifili takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku sifili uku sifili sifili takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku sifili uku sifili.